الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أشرين دقوق ga watan wajen hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 bakwai ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam 2021 Allah ta'ala ya kawo mu wannan masallaci mai albarka na juma'a masallacin sheik abubakar mahamud gumi da ke locust cikin garin zaria a jihar kaduna ta najeriya domin ci gaba da karatunmu na sahihul bukhari muna cikin kitabul wudu muna wani babi wanda imamul bukhari ya kira shi mallam yara a illa min almahrajain za mu tashi hadisi na 176 حدثنا Adamu بن abi إياد قال سنة بن أبي ذئب قال سنة سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يهدر فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الضرطة إمام البخاري الله تعالى يجيكا سينا شوى حدثنا آدم بن أبي إياس آدم بن أبي إياس يا يمن حديثي shine akan masa nasba da al-asqalani wato garin su ɗaya da ibini hajar al'asqalani yana cewa ibinu abi zi'ibin ya yi masu hadisi shine muhammad bin abdurrahman bin al-mugira shi ma yana cewa sa'idul makburi shi ne ya masa hadisin da za mu ji yanzu ya samo daga abu ta radiyallahu anhu abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zalul abdu fi sala bawa ba zai gushe ba yana cikin ladan sallah daidai da wanda yake ta yin sallah ma kana fil masjidi ma daman yana zaune cikin masallaci yantaziru salata yana sauraron sallar da za ta zo a yi Allahu akbar kenan yanzu duk wanda muka yi sallar maghrib da shi ya zauna ko da ba a karatu yana jiran sallar isha'i ko da zaune ya yi bai komai ba za a yi ta rubuta masala don wanda yake ta yin sallah shaidan ba zai bar mu mai wannan ba sai da taimakon Allah shi sa duk masallacin da aka yi sallah sai ka ga an sallama an daɗe musamman tsakanin magaruba da isha'i wanda tazaran ba nisa lalurorin jama'a a tsakanin lokacin bai cika yawa ba amma shaidan baya barin sai an ce a daidaita sahu sai ka ga kaman fari na fitowa a rami ranar ruwan farko nan da nan sai a cika to mu yaƙi shaidan kan wannan kutun gwila da yaudara da yake mana sallallahu alaihi wasallam ya ce da sharadi malam yuhudi matukan bai wani hadasin da ya ɓata masa alola ba wannan yana nuna mana falalar rike alola da zaman musulmi cikin tsarki a kowane lokaci faƙala rajulun a'ajami sai wani mutum ba ajame ba a nan wanda harshensa bai bayyana bai da fasaha shine al'ajami a nan wato wanda yake bai da bayani gamsashe in yana magana sai ka yi da gaske kake fahimta sai ya da baki ya ce mal hadafu ya aba huraira menene hadasin nan abu huraira kila wani mamaki ya ce yaya za a yi babban mutum haka wanda yake rayuwa da sahabbai ya tambayi menene hadasi watakila tunaninsa da hangen sa ba irin naka ba ne abinda zai soma zuwa a tunaninmu kamar yana tambayar menaya za a yi mutum ya hadasi a matsalaci kenan shi abinda ya ɗauka hadasi boli da najasa an ce matukan yana masallaci. kuma yana jiran sallah bai yi hadasi ba kaga bai fita ba shi kuma a abin da ya sani ya za a yi mutum mai hankali wanda ya san abin da yake yi ya yi hadasi a cikin masallaci sai ce abu huraira ne hadasin nan ne sai dina abu huraira ya ce a sau ƙarar fitar tufa kawai mu lallaba tunda dai za mu ji in Allah ya so in ba a ji ba na baya a ce ba a ji in daɗa ɗan daga murya ƙala a Sa'ud sai dina abu huraira ya ce ƙarar fitar tusa ne hadasi a masallaci ba ka tsuguna kai fitari ba ko wani abu mai kama da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innal masajida lam tukuna masallatai duk inda ka gansu ba a gina su a yi boli balantana na jasa ba ya'ani azzarbada ma'ana ƙarar fitar tusa shine hadis idan babu yanayi mana bayani da abin da ya fita daga mafitan nan biyu ya bata alola hadasi ne ashe ba boli da najasa in an yi ne kawai hadasi ba hutu ma wanda aka fi sani ya shahara da tufa hadasi ne duka suna bata alolar mai alola aikin da ba a yi sai an yi alola in mutum ya yi tusar sai ya sake alola Allah ka datar da mu حدثنا أبو الوليد قال سنة بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا abul walid hisham bin abdulmalik a tayalisi kenan Allah ya ji kansa bukhari ya ce yace yi masu hadisi shi kuma yana cewa sanabni uyayna ibn uyayna subyan hilali hilali yayi masu hadisi an zuhri daga imam zuhri muhammad bin muslim kenan mun sha maganan shi Allah ta'ala ya ji kansa ya samo daga abbabi tamim tamim Allah ta'ala ya ƙara masa jin kai mutumin madina ne an ammihi shi kuma ya samo daga babbansa abdullahi bin zaidil mazini daga cikin ƙabilan mazin shi kuma sahabi ne ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce layan sarif wanda ke sallah yana cikin sallah ya ji kamar ya yi tusa kada ya juya kada ya yanke sallar shi ya ci gaba da sallarsa shi ne ma'anar layan sarif hatta ya kuma a sauta sai ya ji ƙarar fitar tusar au ya ji da riha ko kuma ya ji warin fitar tusa to a wannan lokaci sai ya yanke sallarsa domin yana da yaƙinin hadasi ya faru ta hanyar aukuwan tsayan abubuwan nan biyu ko dukansu su biyu a iya jin ƙarar ba a ji warin ba a iya jin warin ba a yi ji karar ba yasta ce ce a iya jin ƙarar sannan warin ya biyo to da a waɗannan lokuta ya waje ba a yanke sallah a je a sake alola a zo a ci gaba da sallah ya ce layan sarkata ya suma a sauta au ji da riha saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka kama sallah a matsayinka na mai imani shaidan yakan zo ya maka wasu wasi ya rinka ce da kai a hadasta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya ce maka a hadasta ka yi kari lolarka ya lalace annabi ya ce fali ya kulka zabta kai kuma sai ka ce ƙarya kake yi amma a zuciyarka da aikinka Allah ka datar da mu حدثنا قتيبة قال ثنا جرير عن العامش عن منذر أبي علاء الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبة عن الأعمش بحديث نقبا رواية قتيبة الله تعالى شجقنك وتقتيبة دن سعيد الثقفي yana cikin bani saqif Allah ya ji kanka yana cewa jamiru ya yi mana hadisi shi jamiru mutumin kufa ne a ƙasan iraki akan ce masa ɗan abdulhamid mutumin kufa ne Allah ta'ala ya ji ƙarka shi kuma ya samo daga amash Sulaiman bin Ma'aran kenan shine al-amash daga munzir ɗan abi ala sauri daga Muhammad wato shi munzir malaminsa da ya arso hadisi a wajensa shine muhammadu Allah ta'ala ya ƙara masa jin kai shi muhammad ɗan sayidina ali ne akan ce masa muhammad bin al-hanafiya kuma akan masa alkunya da abul qasim duka ya ci wannan hanafiya mahaifiyarsa ce muhammad bin hanafiya yana da sunan kakansa sannan yana ɗaukan alkunyan kakansa malamai suka ce wannan kamar manzan Allah ya yi mashi hususiya ne da wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ta sammau bismi wala takunu bi kunyati faɗa suna irin nawa amma kada ku yi alkunya irin tawa alkunya shine a ce baban wani abu fulan ko ummu fulan alkunya kenan haka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a wancan hadisi wanda Allah ya sa muka zo kansa ma yi bayanin wujihati nazarin malamai game da shi insha Allah wala takunu bi kunyati qala shi Muhammad bin Hanafiya Allah ta'ala ya ji kansa ya ce qala Aliyu radiyallahu anhu sayyidina Ali babansa kenan mahaifinsa Allah ta'ala ya ji kansa ya yarda da shi ya ce kuntu rajulan mazra'a na kasance mutum ne mai yawan fidda mazi wani halitta ne kuci-kuci kaɗan sai ya fidda maziyi akwai kuma mai yawan fidda ruwan halitta ma to amma kuma duk sanda ya haka sai ya je ya wanka ba dadewa kuma ba mamaki ya sake fiddawa sai ya je ya wanka sai abin ya dame shi domin komi ya yawa sai ya zama matsala in ba agwagwa ba wa ke son fadawa ruwa kullum sai agwagwa yawwa ita in ma ba ruwan sai ta ji kuma kunci ya same ta to fasta hayait sai kunya ya kama ni kunya marinda duk wanda ba yi da kunya ya yi hasara domin wani yanki ne na imani kamar yadda ya inganta cikin hadisi a kul ka ce kai busasshiyar fuska kake da ita baka ka kunyan sarki ballantana ba fadi to harkanka ya lalace kayanka ya kwance ba a tushen kaba ba Allah ya kiyaye mu fastahayaitu an as'ala rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na ji nauyi na ji kunya in je in tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya ji nauyi ya ji kunya saboda yana aure da ɗan cikinsa fafima kaga ashe ana jin nauyin suruki ana jin kunyan suruki ana girmama suruki ba daidai ba ne kamar da surukinka kamar abokin wasanka shi ma surukin ba daidai ba ne ya haka a'a ya kamata a ce akwai girmamawa akwai mutuntawa akwai darastawa kuma akwai nauyi a wasu abubuwa ba amartu al-miqdad ibn al fasa yana da wanda ya suka shaƙu cikin sahabbai shine mikida dan aswad sai ya gaya masa halin da yake ciki ya yi masa fatawa a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam miqdad bin al-aswad ya yi fatawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala fihin wudu dina rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda duk mazi ya fita daga jikin shi to ba wanka zai yi ba zai wanke najasar ne daga nan kuma ya sake alola a duk lokacin da zai yi ibadar da ba a yi sai da alola ko kuma yana son ya zauna cikin tsarki dole sai ya sake alola tudu shi'uba شعبة amash shi'uba ma ya ruwaito wannan hadisi daga. al'amash ne muka ce Sulaiman bin Mahran al-Kufi sunan shi kenan Sulaiman dan Mahran mutumin Kufa amma kuma yana da lakabi akan ce mashi al'amashu mun yi bayanin bambancin alkunya da lakabi alkunya kullum a ce baba ko mamar wanci alkuniyatu kenan baban zaure eh to baban zaure ne bai shigo gida ba har yanzu Allah ya sa kakka gama a baban zaure hmm? baban mudi alkunya kenan maman gwamma alkunya kenan amma a ce al'amash laƙabi kenan al-mubarrad ko mubarrid yadda wani babban malamin lugani, al-mubarrad al-kunya kenan shi al-kunya lakabi ba al-kunya ba lakabi kenan shi lakabi wani abu ne da za a nana maka shi wani lokaci ma ka yi suna a kai sunan naka gaba ɗaya ya ɓata sai laƙabin to shi ne laƙabi kuma ya iya zama yana ɗauke da yabo kuma ya iya zama yana ɗauke da zargi حدثنا سعد بن حفص قال سنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع ولم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا وزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك آه إمام البخاري yana cewa sa'ad bin haffin mai alkunya da abu muhammad ya yi mana hadisi ƙala kana shaiban shi kuma ya ce shaibani ɗan abdurrahman baban mu'awiya ya yi mana hadisi allah ya ji kansu an na aka abin na yasa shi ma ya ce aƙa ɗan yasar babban mutumin nan mazaunin birnin madina a habarahu ya ba shi labari anna zai dabna khalid shi kuma ya ce tabbas sahabin nan zai dabna khalid mutumin madina ne shi ma a habarahu ya ba shi labari أنه سأل عثمان بن عفان شي زيد بن خالد يا تنبي عثمان بن عفان ذنورين خليفة نبي عفوا نؤك رضي الله تعالى عنه قلت نكي دشي وتو زيد يتي مسيدنا عثمان أرأيت da Allah faɗa mani iza jama'a idan mutum ya ga iyalinsa da sunan sunan aure walam yumni amma bai fitar da ruwan halitta ba ƙala usmanu idina usmanu ya ce ya tawazza'u zai yi al'ula ne kama ya tawaza'u lissalati kamar yadda yake alola in zai yi sallah wa ya zakarahu kafin ya alolan ya je ya tsarki ya wanke halittarsa don ya yi ruwan halitta na maziyi ya fita ba ruwan halitta ba ruwan maziyi kuma dai menene ya ce ya je ya wanke zakarinsa da عثمان سيدنا عثمان masa wannan fatawa yema wane zaid ibn khalid sai ya ce yace sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ji wannan zance da wannan hukunci daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zaidu ya ce fasa altu an zalika aliyya bayan na tambayi sayidina usman wannan fatawa sai na tambayi kuma sayidina ali wazubaira na tambayi sahabi zubair bin awam wa talhata na tambayi talha shi ma sahabi ne wa ubayy ibn ka'b ban dai tsaya nan ba sai da na tambayi ubayyu ɗan ka'a mutum hudu radiyallahu anhu duka Allah yadda da su fa'amaruhu bi zalika sai suka umurci zaidu mai tambaya in mutum ya kusanci iyali bai fidda ruwan halitta ba to ya je ya wanke halittan ya yi alola ma'ana ba wanka ke an yi shiru ko ya zama bambaron gaiko haddasa na isa haku bini mansur ƙala a habara nan nazdun ƙala a habara na shuɓa an ilhakami an zakawa na abi salih an abi sa'idin al أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أأجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء تابعه وهب قال فلا شعبة ولم يقل غندر ويهيى أن شعبة الوضوء من هذا نيسي من هذا دكا saboda suna dauke da sako daya imam bukhari yana cewa ishaq dan ya yi mana hadisi isa ka ɗan manso Allah ta'ala ya ji ƙansa yana cewa a habara nan dabdurun dabdurun ya yi mana hadisi ƙala shi kuma ya ce a habara na shu'uba shu'uba ta bin hajjaji ne nan ya yi mana hadisi shi kuma ya samo anil hakami daga hakami bin otaiba Allah ta'ala ya ji kansa mutumin kufa ne an zakuwan shi kuma ya samo daga shi shine abi salih akan masa alkunya da baban salih an abi sa'idin al-khudri riwaya kuma daga abu sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abu sa'idin al-khudri yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam arsala ila rajulin ya aika wani bawan Allah ya fito gashi a kofar gidansa min al'ansar cikin mutanen madina shiru-shiru sai ga shi ya fito faja a wara wara'atuhu ya tsoro. ko da ya fito sai ga kansa na daga ruwa gashinsa kenan alaman wanka ya yi ya fito da gaggawa kira ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da gani shi sai ya san wanka ya sauri yayi ya fito sai ce la'allana a ga alama mun gaggauta maka al'amarinka da ni mun yanke ka daga halin da kake ciki faƙala na'am ya ce gaskiya ne hakan me ake nufi lokacin da aka yi sallama aka ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana kiransa to yana tare da iyalinsa ne sai ya tashi tsamiyar ya rabi da ita ya maza ya watsa ruwa ya fito gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga yanayin da yake ciki ya san cewa ya datse shi daga halin da yake ciki ne ya ga kuma bai kamata ya fito ba tsarki ba sai ya maza ya watsa ruwa an sai dai watsa ruwa inda hausawa ne muke magana kawai ne ya dauka kawai ya watsa ruwa a kai ya fito <laughs> yawwa ya ce haka ne ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza ujilta daga yau idan aka yi maka gaggawa aka yanke ka barin biyan ka da iyalanka auku hitta ko kuma kai da kanka ka samu fari fari rashin saukan mai kenan ruwan sama to lokacin da kake iyalinka kuke kusantan juna ka gama duk abin da za ka yi baka fidda ruwan halitta ba fari ya same ka shi ne yake nufi sallallahu alaihi wasallam kina saboda kun san addinin musulunci yana son a sassaka ya abubuwa ba a so a faɗe shi ɗima-ɗima shi yasa aka ce can an maka gaggawa ba a faɗi kai tsaye ba saboda alkunya nan kuma aka ce idan aka yi maka gaggawa ko kai da kanka ka kusanci iyalinka ka samu fari fa'alai kalwudu alwula alwala ya waje ba a kanka tabi'ahu wato lafzun ya bi da wannan ruwaya wannan ruwaya wahab ya bi da ita ma'ana ya zo da ruwaya irinta yana cewa sana ba, sai dai shi bai yi maganan gundaru ba a cikin tasar ruwaya wato muhammad bin ja'far wa yahaya da yahaya an shi'uba daga Uba cewa alwudu alwala ba ta yi to idan mun lura da waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta su hadisai ne wanda sahabbai guda shida duk suke ruwayarsa manya-manya kuma ga halifa usmanu ga zubairu bin awam ga talha ga ubayyu bin ka'ab sannan ga abu sa'idin al-khudri Allah shi kara masu yadda baki da wannan ya nuna kenan wanda ya kusanci iyali bai da ruwan halitta ba babu wanka a kan shi domin hadisi ya inganta innamal ma'u minal ma'i a wani hadisi cewa ruwan wanka yana wajaba ne a zuba a jiki a lokacin da ruwan halitta ya fita daga kuma waɗannan aka ce ka yi alola kai tsaye a wannan hadisai mansuhai ne akwai abin da ake ce ma annasihu wal mansur ma nansakhu min ayatin siha na na'ati bi khairin minha aunin siha. malamai masana magabata sun bayanin halayen nasku akwai naskul kitabi bil kitab wato a saukar da wata aya ana aiki da ita sai kuma a saukar da wata aya sai a tsaye da aikin wancan daga yau da wannan za a yi aiki ya tsalunaka anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin wa ismuhuma akbaru min naf'ihima an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. hukuncin shan giya da yin caca alkur'ani ya ce ka gaya masu cikin giya da caca akwai babban laifi cikin giya da caca akwai fa'ida da mutane ke samu amma barnansu ya fi amfaninsu yawa kaga wannan ayar ba ta hana ba sai dai an yi ma mai nuni an yi ma mai hankali nuni cewa ya bari shi ya fi to akwai ayoyin da suka biyo baya bari mu ambaci na ƙarshen sai aya ta sauka innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم البغضاء العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون في آية تسوكتنا تشيوا duk inda ka gajiya ko caca an gane ko ko kuma duban sa'a da ake na 'yan kalo-kalo akwai sa'a ba sa'a abin nan ba sa'a ba rashin sa'a wato akan yi kyawar ne a mashi menene eh, ini uku in ka zo wajen bokan ka faɗi bukatarka za ka yi aure ko za ka kulla wani babban kasuwanci ko za ka yi tahiya sai tsumbarkan shi ya wurwura sama to in ya fado zai caki tsini ɗaya ne tsini ɗaya an sa sa'a tsini ɗaya ba sa'a tsini ɗaya ba ɗayan biyu an gane ko? shi ne azlam wala ta mu bil azlam zalikun fisk subhanahu ta'ala ya ce duka wannan ƙazanta ne cikin ƙazance kazancen ayyukan shaidan ku nisance shi in kuna son ku ta gobe kiyama shaidan kuma so yake ya sa gaba da kiyayya a tsakaninku ya hana ku ambatan Allah shin kun daina kaga wannan ayar ka haramta mene giya wancan kuma ta nuna a bari ya fi a yi saboda haka waccan da na karanta ta farko sai ta zan nasir wannan ta zama manso wannan ta farko ta zama manso wannan ta biyu ta zan nasir an gane shi ne nasul kitabi bil kitabi an gane to akwai nasul kitab bisunna. wato hadisi yazo wani abu wanda yake na sunna ne annan littafin alkur'ani ne hadisi sai ya zo ya bayanin yanzu ba da shi ake aiki ba kashi ana nuna mun lokaci to bari in bai shi a haka akwai kuma wanda yake nasu sunnati bis sunna wato hadisi ne za a ambace shi ku yi kaza ko ka ku yi daga baya kuma saboda yanayin tarbiyyar da ake ma al'umma sai kuma a zo a ce to yanzu ku yi ko kan ku yi an fahimta misali farkon musulunci mutane sun fito daga bautan gumaka sai ya zan ziyartar kabari wani abu ne wanda ake bautawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina ziyartar kabari ya ce masahabbai to lokacin da karantarwa ya bayyana kowa ya fahimci addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ta tsabna haifikun an ziyaratul kuburi fa zuruha fa inna ha ta kuma al'ashira da na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarci kabari yana tunasar da ku. komanku don je za ka ga amininka ga kabari shi yayanka kaninka matarka wani ma babanka mahaifinsa mahaifiyarsa da dai sauransu to shine nasu sunna bis sunna shine yanzu muke magana ya sa na tsallako kan shi saboda la'akari da zarafi ko lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga baya ya yi bayani ko mun karanta in mun zo babu gusule na san za mu yi karo da irin waɗannan hadisan daga ciki akwai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jalasa ala sha'bi hal arba fa ajid hadaha wa jabal duk lokacin da miji ya zauna tsakanin rassan matansa hudu kaji kinaya shi yasa ba a san faɗin magana ƙiri-ƙiri kullum musulunci yana so mu zama masu kunya Eh, ana nufin hannaye da sawaye sannan ya ba matarsa wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya yi ruwan halitta ko bai yi ba wajabar gusul a wani sahihin hadisin na san muka zo kitabul gusli a sahihul bukhari za mu karanta insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa izalta qalqitana ni wajabal gusli idan halittar mace da namiji ya haɗu, wanka ya waje ba haduwa na saduwa mafi ƙaranci, magibul hashfa to wanka ya waje ba ga mai gidan da matar gidan shi ya sa ma mai ahadar afuwan mai risala yake cewa wa magibu hashafatil baligi tujibu mene al wa tujibu al wa tujibu as wa tahillu liman talaqaha talaka eh idan mutum ya aure ya gama tassa amma iyakan kan halittansa sai ya ce baya yi to ta ci sadaki da duk abin da aka kashe mata yawwa na biyu inda a ce saki uku aka mata a wani gida to tana iya idda ta koma ta halatta sabon aure ne da igiya uku inda wata ce ba matarsa ba yi ma haka to za a yi mashi haddi in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba bulala ɗari da tsauri shekara ɗaya a kirikiri an gane ku? haka dai haka dai yalla kiyaye mu ina ga za mu tsaya a wannan hadisin Allah ka datar da mu kenan a takaice ɗan bayanin da nayi waɗannan ruwayoyi guda biyu da muka karanta muna karanta su babin ilimi ne amma ba a aiki da su e dukansu mansuhai ne ba a aiki da su ana aiki da hadisan da suka biyo baya ne wanda suka tabbatar da cewa in dai an ga iyali to wajibi kuma a yi wankan tsarki ko ruwan halitta ya fita ko bai fita ba wallahu ta'ala ala wa ala Thank you. akwai mai tambaya a sa'ada wa alaikum assalam na'am eh na ji wannan dai lada na sallah shine ya yanki amma sauran lada na nan a ci gaba da rubuta maka kana sallah kana sallah kana sallah shine ya tsaya amma kuma akwai hadisin da yake cewa ingantacce shi ma wantizaru sala ba'da sala fa zalikum ribab fa zalikum ribab fa zalikum ai ladan suna da yawa ne ai sallah ka zauna kana jiran sallah kana da ladan mai jihadin da ke ribati wasu suka fassara rubat bi rabbil khayl kaman wanda ya samu zaratan dawaki yana kiwo ya daure dan jihadi kasan da kashin su da fitsarin su da duk abincin da za su kira nan kiyama akan samu mutum ne a mizanin sa to to to mutum ke yi duka yin an gane ko <clears throat> to kuma akwai mai ƙara bayani kuma in ba mai neman ƙarin bayani akwai roƙo da aka yi mana cewa domin allah lokacin da ake tambayoyi wasu kaɗan daga cikinmu sukan yi hira su rinka zantuttuka ya su ya su wannan kuma yakan hana wasu da ke bayansu jin abin da ake bayani muna fatan da Allah za a kiyaye a daina zantuttuka lokacin da ake karatu domin ko dai ana kokarin bayanin aya ta alkur'ani ne ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wajibi ne a duka biyun nan mu yi ladabi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi taimaki imaninmu ba ɗan kaɗan ba Allah kai mana muwafaka na alhamdulillah akwai wani bawan Allah da ya sallama ya ce don Allah yana barin addu'a to muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula bukatun da kake fata na alkhairi Allah ya biya maka da sauran jama'a baki daya abinda kake tsoro in gudun wani abu ne na shari Allah ya tsare ka da sauran jama'a baki daya ya gafuru ya wadud ya zal arshil ya fa'alul lima da nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula an tansura al-islam wal muslimin وتذل الشرك والمشركين وتدمر أعداء الدين وتنصر عبادك الموحدين اللهم حفظنا بالإسلام قائمين أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم